wannan aya ta gaya maka duk wanda kana musulmi ce kai ba musulmi ba ne duniya yake ne amma ba Allah ba shi Allah ɗin so yake a ƙaru musulmi su ƙaru shi Allah subhanahu ta'ala cewa ya duk wanda ya ce la'ila ila musulmi ne to duk wanda ya ce ko a kai ba musulmi to akwai abin da yake nema ba Allah ba akwai wanda yake yi wa biyayya ba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ce fa inda Allah maganin katira ai hanyar samun dukiya da girma ya ɗaukaka samun ganima hanyoyin ai da yawa ba sai kun kashe wanda ya ce la ilaha illa ko kuma wanda ya nuna wata alamar musulunci ba Ko daga wannan aya tana nuna ba wai ma sai ka ce la ilaha illallah wato ya zama za a ɗauka kai musulmi wani ya ka samu alama ka sufatu da wata alama ko a jikinka ko a harshenka irin na musulmi kai musulmi ne kawai na ka same ka akan hanyar da musulmi suke bi musulmi ne kai hanya ce ta zuwa masallaci misali sai a ganka a kai kai ma to kowa ya kai a musulunce musulmi ne kai duk kafircinka in kana sanye da tufa irin na musulunci na musulmi kai musulmi ne Allah ta'ala kuma shi ne ya san me a baɗini ɗin in kana son ka san baɗini ɗin kana iya tambayarsa ko shi musulmi ko ba musulmi amma tun da ya saka rigar musulmi da ko da rawani ko ganshi da carbi amma kun san shi a lokacin da aka kaddamar da shari'a nan a masallacin idi ana tattake mutane ana zuba musu suna su kila wa'in suna mutuwa 'yan agaji irinsu in sun zo za an tattake mai za su zo su ci duk wanda suka gani da cabbi ba za su aga zamar ba duk wanda aka gani da cabbi, sai ma a ƙara take shi ka a wuce mushriki don su suna cewa shirkar da irin su fir'auna su na marudu wa'yannan kafirai adawa da samudawa suka yi ya fi wato shirkar mashirikan yanzu ‘yan ɗariƙa duk ta ta waɗancan yadda suke faɗa ke. haka yake cike a cikin littattafansu kuma muna da su Allah ta'ala ya ci gaba da goranta musu Ka kazalar kuntum kuma fa da haka kuke kamar yadda wannan imtu sallama din bai san ma'ai zai ce ba ko yi muku sallama to kamar irin yadda yake ɗinnan a yanzu game da shi ya zama a rannan ya fara shiga addinin musulunci shi a harshensa kuma da kafirai ne kuka faɗi wannan kalmar kuka shiga famannan lahu Allah ta'ala yi muku baiwa da ni'ima kuma kuka musulunta ta bayyano don wannan lallai ku rika taka tsantsan kuna bincike ku daina garajen kashe wanda duk ya nuna wata alama ta musulunci ku tabbatar tukunna Allah ka ne mata amalu kabira duk abin da kuke aikatawa Allah ta'ala yana da experience yana da ƙwarewa da sani na irin yadda abin da ka faɗa a bakinka daidai yake da a zuciyarka shi ya sani sawa'un wanda ya musulunta ne ko kuma a'a ba wai ma zancen magana musulmi ko menene da Allah wannan siffa akwai wanda ike da ita a halittar Allah ga baki ɗaya ko annabi ne ko mala'ika ne ya za a ce kuma wani ya zo ya ce bayan ka siffar da siffar musulunci a baki da jikinka da komai shi kuma kai ba musulmi wani. shi ma ya zama Kabiru ɗin, to wanda ya zama Kabiru ɗin ma to bai faɗa ba ya kuma hana a fallasa munafukai da suke tare da annabi sallallahu Annabi ya san kuma Allah ya sanar da shi walau na a raina ka fala arafahum bi simahu wala ta'rifan da fi nahal qawl Allah ta'ala sai da ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam munafukan akwai lokacin da yana kan mumbari ya tafi da kai wane kai munafiki ne wane kai munafiki ne wane kai kai munafiki ne to amma daga nan ya ce shikenan ba za ku ƙara eh, shikenan kai ba za mu ƙara ma'amala da ku irin ma'amala da muke da sauran musulmi na ƙwarai haka ya ci gaba da zama da su ya san ba musulmin ba ne to amma su Allah wata ala bai ba shi iko a kan ya fitar da su daga cikin musulmi ba ai kun ga bai fitar da su ba to me yasa mu ba za mu isu da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isu da shi ba wa'inda suka fasafatu da siffofi irin na musulunci mu yadda musulmin ne Walau ya tawalla sara'ir Allah shi ne ya san abin da yake a ɓoye da yanzu duniyan nan ba kafiri in ma akwai ba shi da wata fawa kowace iri ke saboda a ƙarƙashin hukuncin musulmi yake saboda haka ba na aka tsaya ba manzo sallallahu alaihi wasallama da aka saukar da wannan ayi to duk dabbobinsa da kuka kwaci ku dawo da su abin hawansa da sauran guzuransa da yake da su duk gaba ɗaya ku kawo su a kawo su annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe wa magadansa diyarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a aljihunsa ifitar ya biya diyar wannan mutum aka baiwa iyalansa kana ya duba duk tafsirai da suka fassara wannan aya da na faɗa ta cin sutun da sa'i aya ta casa'in da uku wanda shi ne ya ɗauki gabarin kashe shi saboda haka aka aka yi wato ƙisasi, tunda ya kashe shi aka kashe shi aka tafi za a binne shi aka tona rami aka saka sai a ƙasa ta bullo da shi aka sake yin rami a wani gun aka sake binne shi wato ƙasa ba da karɓe shi ba sai da aka yi sau hudu shi ne suka zo su ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo ce ƙasa ta karɓi wanda ya fi wannan zunubi ya fi wannan ɓarna ya fi wannan kafirci amma Allah ta'ala ya nuna muku ne ya yi muku jan kunne ne da wannan don kar wani ya sake yin irin wannan kar wani ya sake a nuna wani ya nuna wata alamar musulunci amma wani ya nuna bai yi bai yadda ba ya kashe shi ku je ku nemi gurin da duk ya fi tsayi a jihoshi shi fitar watsa